من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau asabar goma ga wata ramadan bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda yi daidai da ashirin da bakwai ga watan juni shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana ko mun tike suratul balad wanda yau da izinin Allah za mu tashi a suratul shams kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin wannan sura wacce ake kiranta suratu shams wannan sura sura ce makkiya idan an ce makkiya ana nufin suna cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani wanda aka saukawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ita alhali yana garin madina makka bai yi hijira zuwa madina ba wannan sura ta kunshi ayoyi guda goma sha biyar sa'an nan kuma wannan sura tana karantar da girman abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da shi saboda Allah ya fara da rantsuwa ne Allah yana da iko ya rantse da duk abin da ya ga dama a cikin halittunsa amma duk abinda Allah ya rantse da shi daga cikin halittunsa wannan yana nuna girman wannan abin ko wannan halittar a cikin farkon wannan sura Allah ya fara da rantsuwa Allah maɗaukaki yake cewa wa shamsi wa duhaha Allah maɗaukaki yana cewa kamar yadda mujahid yake cewa wa shamsi wa duhaha ai wa bau'uha cewa Allah maɗaukaki ya ce na rantse da rana da kuma haskenta menene hikimar da ke ciki Allah subhanahu wa ya rantse da rana rana da muke ganinta Allah subhanahu wa ya halicce ta halitta ce kamar yadda muke bayi a wurin Allah bi ma'ana ita ma baiwar Allah ce tana bauta wa Allah kamar yadda ni da ke muke bauta wa Allah Allah maɗaukaki yana cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu a doron ƙasa a ƙasa ko sararin samaniya face yana yi wa Allah tasbihi sai dai ni da ke ba ma sanin yadda yake yi wa Allah tasbihi tufafin da muke sawa suna yi wa Allah tasbihi dan kwalin da kika sa warwaran da kika sa duk wani abu da kika sa yana yi wa Allah tasbihi kai daidai da kafet din da kike kansa yana yi wa Allah tasbihi sai dai ni da ke ba ma sanin ya yake yi wa Allah tasbihi hadisi ya inganta a cikin jami'in imamu tirmidhi da musnad na imamu ahmad wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da ɗaya daga cikin sahabbansa Abu Dhar suna cikin tafiya lokacin rana na gab da faduwa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Dhar ka san me rana take yi a irin wannan hali sai Abu Dhar Allah ya ƙara yadda a gare sa Jundub bin Junada yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani sai yake sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace rana a wannan hali tasbihi take yi wa Allah in ta kai gab da faduwa tana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah yace tana maimaita ta sannan Allah ya ce mata to wuce sannan rana ta wuce in ta gama fadi sai ta hudo ta gabas kamar yadda ta saba sai ce akwai ranan da za ta zo ranan za ta gama tasbihi ga Allah sa'annan a yammacin duniya akwai wata ƙofa da Allah ya halicce ta tun da ya halicci duniya aka halicci wannan ƙofar a buɗe wannan ƙofar an sanya mata suna babu taubati ƙofa na tuba ni da ke idan mun saba wa Allah muka roƙi Allah ya yafe mana muka cika sharɗan tuba to tubanmu ta wannan kofar za ta bi ta tafi sararin samaniya Allah ya karba ya ce to a wannan lokacin idan ranar ta gama tasbihi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na ji amma ki koma ta inda kika faɗi to a wannan rana ranar za ta faɗi ta yamma amma idan ta tashi hudowa ba za ta hudo daga gabas ba sai a ga rana ta hudo daga yamma to wannan hudo wadda rana za ta yi daga yamma alama ce an rufe kofar tuba duk wanda bai tuba ba kafin wannan ranar ko ya kwana yana kuka yana Allah ka yafe min laifin da nayi maka Allah ba zai ƙara yafe masa ba har zuwa ranar tashin kiyama to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da wannan ranar da kuma hasken da ke cikinta kamar yadda imamu mujahid yake faɗi imamu katada yake cewa annaharu kullahu abinda ake nufi da wa ana nufin yini ga baki ɗayansa sai dai shekul mufassirin imamu ibn jarir tabari a cikin tafsirinsa yake cewa wasawabu an yuqal abin da yake mafi inganci dangane da wannan sai a ce aksamallahu bi shamsi wa nahariha Allah ya rantse da rana da yininta li'anna daw ash-shams adh-dhahir huwa an-nahar saboda hasken rana wanda yake a fili shine yini to Allah ya rantse da ranan da haskenta ta daya bi ma'ana da yinin gaba daya wannan yana nuna mana mahimmanci cewa a yinin Allah yana yafe wa bayi duk wanda ya saba wa Allah cikin dare to da safe idan ya roki Allah ya yafe masa Allah yana yafe ma wannan bawa hadisi ya inganta a cikin Bukhari da Muslim haka kuma Imamu Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi daga Abu Zar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah yabsutu yaduhu bil-laili liyatuba limusi'in nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba li musii'il layl qabla an taghruba ash-shamsu min magaribi maghribiha Allah yana shimfiɗa hannayensa masu albarka dan ya gafarta wa waɗanda suka saba masa cikin dare da rana kenan sa'annan kuma cikin dare Allah yana shimfiɗa hannayensa don ya gafarta wa waɗanda suka saɓa masa da yini bi ma'ana idan sun tashi cikin dare suka yi ƙiyamun laili suka roki Allah gafara Allah hannunsa a shimfiɗe suke zai karɓi wannan tuba dalili idan an cika sharɗan tuba kafin rana ta keto daga yammacinta bi ma'ana idan rana ta keto daga yammacinta to Allah baya taɓa karɓan tuban kuma bawa wannan shine dalili da yasa Allah ya rantse da rana da kuma haskenta Allah madaukaki ya ce wal qamari idza talaha Allah ya rantse da tauraro idan tauraro ya biyo bayan rana tauraro yana biyowa bayan rana ne idan an samu duhu daman gari na idan gari ya waye kun wayewar gari yana faruwa ne a cikin me rana to idan ranan ya ci gaba da tafiya za a zo gab da lokacin da rana ke faduwa rana na faduwa me zai biyo baya sai dare ya lulluɓe rana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da wata idan ta biyo rana bi ma'ana kamar yadda Allah ke cewa yulijul layl fin nahari wa yulijul nahara fil layl Allah yana shigar da dare cikin yini bi ma'ana dare takan lullube yini haka kuma yini yakan zo ya lullube dare sai a gari ya waye to Allah subhanahu wataala ya faɗi haka shi sa imamu mujahid a ciki yake cewa walƙamar ta talaha sai ce ai a ha, ai idan ya biyo rana da hasken ranar bi ma'ana zai zo ya lullube shi shi sa abdullahi ɗan abbas yake cewa ya tulun nahar ai yana bin yini dare yana bin yini saboda haka taurari kuwa sukan bini ne bi ma'ana sukan lullube rana sai ya zama garin cikin duhu wa'annan taurarin kaɗan daga cikin amfanin da suke yi wa bayi shine yana matsayin fitulu ne a saranin samaniya idan kika daga kai kika kalli sama za ki ga taurari cikin dare suna shining suna walƙiya suna haske Allah maɗaukaki ya sanya su a matsayin fitulu ya ƙawata sama Allah ce wala kadi zayyana sama a duniya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin wa a'tadna lahum azab as Allah ce wala kadi zayyana sama a duniya hakika mun ƙawata saman duniya bi masabiha da fitulu wa'annan taurarin fitulu ne waja'alnaha rujuman lishayatin muka sanya su abin jifa ga shaidanu saboda shaidanu sukan hau juna kafadin juna su je su ji menene mala'iku ke tattaunawa hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, idan Allah yayi yana so yayi wahayi mala'ikun sama gabaki dai sai sun suma saboda girma da nauyi na wahayi suna jin ƙara da ƙugin wahayi kamar yadda ake buga kaca a cikin ƙarfe, duk mala'ikun za su suma fuka-fukansu duk zai shimfiɗe a ƙasa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon wanda zai fara farfadowa a cikin mala'iku shine mala'ika jibrilu sai Allah ya masa wahayi idan Allah ya yi wa mala'ika jibrilu wahayi sai sauran mala'iku su farfado suna farfadowa daga su mai wasu sai su dinga cewa ma za ƙala rabbukum menene ubangijinku ya ce a nan mala'ika jibril sai ya ce Allah ya ce kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yana gama gaya musu sai su ce ƙalul haqq Allah ya faɗi gaskiya mai gaskiya ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir Allah shi ne maɗaukaki mai girma sai su dinga tattaunawa tsakaninsu da juna ai Allah ya ce wani zai yi kaza wacce za ta yi kaza wacce za ta yi kaza kaza da kaza suna tattaunawa to a lokacin da aljanu suke hawa kafaɗin juna wannan maganar da mala'iku suke yi to a wannan lokacin wanda ke gab da sama in ya ji kalma guda ɗaya Allah ya ce kaza zai faru sai wannan ya gaya wa na kusa da shi na kusa da shi ya gaya wa na ƙasa haka za su dinga gaya wa juna har su kai ga ƙasa wani lokaci su je su gaya wa bokayensu da suke hidima da su wani kuma lokaci kafin su kai ga gaya wa na kusa da su sai Allah ya yi amfani da yula shine wannan taurarin da ke sama sai a jefe shi wanda za ka ji bature na kiransa shooting star sai kiga ya tafi lu shine yula sai ya buge wa'annan aljanun sai su fado wa'ansu su karere wa'ansu su mutu daga cikinsu. su to shine Allah ce ya sanya shi abin jifa ga shedanu kun ga wannan yana daga cikin fa'idar wato tauraro sa'annan kuma ana amfani da shi wajen ibada daga ciki gashi nan sai da aka ga wata sannan muka tashi da mai. azumi shi sa Allah subhanahu ta'ala ya rantse da wata wannan yana nuna girman wannan halitta ta ubangiji a matsayin baiwa ta Allah subhanahu ta'ala idan ta biyo rana sai ya ce wannan hari idza jallaha sai Allah kuma ya ƙara rantsewa da yini idan ta lullube duhu na wata idan ta bayyana yini ke zuwa kuma ya lullube sa sai a shiga mai wayewar gari kaga mutum na rayuwa a cikin kuma wata rana daban Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da kuma yini wannan ƙarfafawa ne da kuma nuna mahimmancin ababen da ke cikin wa'annan lokutan guda biyu da safiya da kuma dare a yini ga baki ɗaya ana ibada wani ya shiga aljanna wani ya shiga mai wuta a cikin dare haka shi ma wani ya shiga aljanna wani kuma ya shiga ina wutan jahannama Allah ya tsare mu wannan yana nuni akan cewa lallai Allah subhanahu wata'ala shine mai jujjuya al'amurra na yau da gobe sai Allah madaukaki yace wallaili idza yaghshaha Allah ya ƙara rantsewa da dare a lokacin da ta ƙara lullube yini wannan duk Allah na nuna mana wato girman wa'annan lokutan da bayi suke rayuwa a ciki kuma wannan yana nuna mana mahimmancin lokaci a rayuwar ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da yini musamman a lokacin da take gab da faduwa lokacin ne rana take sujjada take gayawa Allah take tasbihi da ibada a wajen Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da dare a lokacin da take lullube yini sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara rantsewa rantsuwa ta biyar ya ce wasama'i wa ma banaha Allah ce na rantse da sama da wanda ya ƙago halittar sama ko kuma na rantse da sama da abin da saman take kunshe da shi Allah maɗaukaki ya rantse da sama sararin samaniya Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sama a kwanaki guda biyu ne kasai kuwa ƙasa an halicce ta a cikin kwanaki hudu ne kwana biyu aka shimfida kasan a kwanaki biyu kuma aka fitar da duwatsu kogi teku da saurin wurare bishiyoyi da sauran kwazazzabi da makamantan haka duka su kuma a cikin kwanaki biyu da hanyar da za a bi a samu arziki duk a doron ƙasa a kwana biyu idan ka hada shi sai ya zama kwanaki guda shida kuma Allah ya fara ne ranar lahadi ya karkare ranan ne ranan juma'a shine dalilin da yasa yahudawa suka ce ai asabar ɗin da Allah bai yi halitta ba ai hutawa yayi saboda haka asabar tasu ce ai ya nuna girman ranan asabar ya sa Allah ya huta bai yi halitta a wannan ranan ba sai Allah maɗaukaki ya ce wala kadi khalaqna samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub Allah ya ce hakika mun halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa cikin kwanaki shida amma babu wani abu na gajiyawa da ya shafe mu saboda sun siffanta Allah da gajiyawa ya huta to wannan Allah subhanahu wata'ala ya rantse da sama da kuma abinda ke cikin sama da ya kunsa shi sa a hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa affatis sama'u wa hiya ahqqu an ta'uffa ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun yasjudu lillahi ta'ala ya ce sama na kugi kuma ta cancanci ta yi kugi babu wuri daidai da tafin kafa a cikin sararin samaniya face akwai mala'ika yanayi wa Allah sujada yanayi wa Allah mai kenan ibada saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da sama da kuma abin da ta ƙunsa na nauyi da ke tattare da ita shi sa wa'ansu daga cikin malamai na tafsiri suka ce anan nan dinnan masdariya ce bi ma'ana sama da kuma da ke kunshe da sama na gini da Allah subhanahu ya yi. Allah maɗaukaki yana cewa was-samaa banainaha bi aidin wa inna la musi'un Allah ya ce sama mun halicce ta da ƙarfinmu kuma mu masu faɗaɗa ta ce dalilin haka ne Allah maɗaukaki yake mai da martani ga mushirikai na makka yake cewa a atakfuruna billazi khalaqal arda fi yaumaini. Wata taj'aluna lahu andada ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi a atakfuruna billazi khalaqal arda fi yaumaini yanzu za ku kafirce wa Allah wanda ya halicci doron ƙasa a cikin kwanaki biyu zalika rabbul alamin wanda yi wannan aika wata ja'aluna lahu andada sa'annan ku sanya masa kishiyoyi a wajen ibada zalika rabbul alamin wanda yi wannan fa aikin ya halici ƙasa a cikin kwanaki biyu Shi ne ubangijin talikai waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin Allah ya sanya duwatsu a cikin sama a ƙasa ya shimfida arzikin da ake samu a cikinta fi arba'ati ayyamin a kwanaki guda hudu sawa'an lisa'ilin wannan daidai ne amsa ga masu tambayanka ya Muhammad Sun mastawa ilar sama'i sa'annan Allah ya daidaita yayin nufin zuwa sararin samaniya wa hiya ita kuwa hayaki ce Allah subhanahu ta'ala ya halicci ta ya haɗa ta ta zama sararin samaniya faƙala laha sai Allah ya ce wa sama walil aubi ga ƙasa kuma itiya taw'an aw ku zo min kuna so ko ba kwa so qalata ataina fa'i'in da sama da ƙasa sai suka ce wa Allah ga munan zuwa masu biyayya ya Allah faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini sai Allah ya tsara sammai guda bakwai a cikin kwanaki biyu wa auha fi kulli sama'in amraha duk umarnin da ke karkashin kowace sama a guda bakwan nan Allah ya yi mata wahayin abin da ke gudana a cikinta wa zayyana sama'a duniya bi masabiha wa hibba Allah ce muka kawata saman duniya da fitulu da kuma kariya daga shaidanu shine wanda Allah ce wa hibban min kulli shaytanin marid kariya ce daga dukkan kangararren shedan aljani sai Allah ce zalika taqdirul azizil alim wannan shine tsarin Allah mabuwayi masani shine ya tsara sararin samaniya haka to anan Allah subhanahu wataala ya rantse da sararin samaniya sa'annan shi sa sai ya ce wal ardi wa ma tahaha rantsuwa na shida Allah ya ce na rantse da ƙasa da abin da ya shimfiɗa ta wannan shine daidai da faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wal abba farashnaha fa ni'mal mahidun ƙasa kuwa mun shimfiɗa ta madalla da masu shimfiɗa wato waɗanda suka yi wannan shimfiɗan. Allah maɗaukaki yake cewa huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan Allah shine wanda ya shimfiɗa muku doran ƙasa. famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi ku bi sassansa lungu sako sako ku bi a doron ƙasa. ku ci daga cikin arzikin da Allah ya shimfida muku wa masir kuma gare sa za ku koma gare sa kowa zai koma idan ya mutu a masa hisabi shi sa Allah ce allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun shine wanda ya shimfida muku doran kasa ya sanya muku hanyoyi a cikinta saboda ku shiryu ku bi hanyar da yake mafi kyawu wajen neman arzikin rayuwarku ta duniya duka wannan yana nuna mana girma ta ubangiji da rantsuwar da Allah subhanahu wata'ala yayi akan cewa wal ko kuma wal wa ma tahaha Allah ce na rantsi da doron ƙasa da abin da ya shimfiɗa ta imamu ibn ah, aufi da kuma abdullahi ɗan abbas sun tafi akan cewa wa ma fahaha ma'anarta ai wa ma khalaqaha da abinda ya halicce ta ai wa ma khalaqa fiha da abinda Allah ya halitta a doran kasa menene Allah ya halitta a doran kasa akwai mutum sannan akwai me akwai dabba sannan kuma akwai bishiyoyi akwai duwatsu akwai teku sannan akwai aljanu da sauran halittun da Allah subhanahu wataala yayi a duran ƙasa to Allah ya rantse da wannan a lokacin da kuwa Ali bin Abi Talha da kuma wata ruwaya daga Abdullahi dan Abbas yace wa ma fahaha ai wa ma qassamaha da abinda Allah ya raba a duran ƙasa amma ko imamu mujahid da imamu bahak da imamu suddi da imamu sauri da abu salih da ibn zaid dukkansu suka ce abinda Allah ke nufi da wa ma tahaha ai wa ma basataha da abinda Allah ya shimfida a doron ƙasa Allah ya mana wannan shimfidan ne saboda mu bauta masa sai a rantsuwa ta bakwai sai Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha Allah ce na rantse da rai da abin da ya daidaita wannan ran kaga kuwa rai al'amari ne na Allah yasalunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila suna tambayanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da rai kace rai kuwa al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san inda rai take rai na ɗan adam babu wanda ya san inda ran ɗan adam yake al'amari ne na Allah shi sa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gama halittar mutum yana cikin mahaifiyarsa a ranar da ya cika kwana na ɗari da ashirin shine wata hudu kenan ko? Allah yana turo mala'ika wanda zai busa wa wannan ɗa rai a wannan ranar ake gama halittar wannan rai shi sa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a wannan lokaci sai mala'ikan ya tambayi Allah zakaran am ya Allah wannan ɗa da ke cikin mahaifiyarsa da za a busa masa rai ɗa namiji kake so a halitta ko ko ya mace idan Allah ce ɗa namiji sai a fitar mai da sinadarin da ɗa namiji yake bukata a jiki sannan a busa masa rai idan kuwa Allah ya ce ‘ya mace ce sai Allah ya fitar mata da sinadarin da ‘ya mace ke bukata a jikinta sai a fitar sannan a busa ma wannan ɗarai to daga nan yake zama ɗa cikakke Allah subhanahu wata'ala ya daidaita rai a nan da ya ce wa masan waha da abin da ya daidaita ta Shi ne hadithin da imamul bukhari da muslim suka rawaito daga abu huraira imamul bukhari ya rawaito wannan hadisin a cikin kitabul jana'iz ne babu ma kila fi auladil musulmin babin da ake magana akan ƴaƴan musulmai ko abin da aka ce dangane da ƴaƴan musulmai sai manzon Allah sallallahu alaihi Sallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra dukkan wani da da zai zo duniya ana halit ana haifansa ne a matsayin sa musulmi fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi iyayensa su ne suke mai da shi kristoci in kirista ne su ne suke mai da shi ba yahude in yahudawa ne su ne suke mai da shi ba majuse shi ne masu bautan wuta idan aikinsu kenan sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce in shi'tum faqra'u qawla Allah ta'ala in kun ga dama ku karanta faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa fa wata haka lid hanifa ka da fuskanka ga addinin musulunci kana mai karkacewa duk wani abin da ake bauta koma bayan Allah fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha dabi'ar da Allah ya dabi'antar da mutane a kansa shine musulunci la tabdila li khalqillah baka taba samun canji a wannan duk da da zai zo duniya a musulmi yake zuwa haka Allah yake zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini tsayayye Walakin na aktharan nasu la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su san da wannan ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kama tuladul bahimatu bahimatan jama'a kamar yanda dabbobi ke haifan dabbobi 'yan uwansu ba tare da an yanka musu kunne ba sai manzan Allah cewa hal tuhisuna fiha min jada'a shin kuna samu a cikin akuya ta haifi akuya amma da yankakken kunne a wannan suna yi alama ce wanda laraba suke yi wa dabbobinsu idan sun haihu akan sanya musu a yanke kunnen da makamanta haka sai manzo Allah ce shin idan akuya ta haifi akuya shin kuna ganin ta da yankakken kunne a'a ana haifanta ne ba tare da yankakken kunne ba daga baya ne masu su suke yanka mata kunne kenan haka mutum yake zuwa addinin musulunci mutum yake zuwa duniya da musulunci kenan iyayensa su ne za su canza shi in ba musulmai ba ne sai su mai da shi irin addinin da suke yi to wannan shine ishara har ila yau hadisi ya inganta kamar yadda imam muslim ya rawaito a cikin sahihin hadisin abu huraira Allah maɗaukaki yake cewa khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina kubutattu daga bautawa duk wani abin da ba Allah ba zuwa ga bautan Allah fajtalathum shayatin sai aljanu shaydanu suka rudar da su an dinihim daga addininsu suka sa suka daina bautan Allah suka koma suna bautan wani Allah to wannan yana daga cikin dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse ya ce wa nafsin wa ma sawaha Allah ya rantse da rai da abin da ya daidaita wannan ran ya mai da ita musulma tana bautawa Allah subhanahu wa ta'ala to da Allah ya haka sai Allah ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai Allah ya yi ilhama ga wannan ran fujuraha wa taqwaha wacce take gurbatacciya da kuma mai tsoron Allah a cikinta wannan tamkar Allah subhanahu wa ta'ala yana ishara cewa a ciki akwai rai da Allah subhanahu wataala duk ran da za ta zo duniya sai da Allah ya nuna mata aiki mai kyau da kuma aiki mara kyau shi sa Allah madaukaki yake cewa hal ata ala al insani hinun min ad dari lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura lokaci ya zo wa ɗan adam mai tsawo da can bai zama abin da ake maganarsa ba shekara ɗari da suka wuce ba wanda ake maganarsa a cikin nan Allah ce inna khalaqnal insana min nutufatin mun halicci ɗan adam daga ɗugon mani mutum kenan Yayan annabi adam amshajin cakuɗaɗɗe, wanda maniyin cakuɗaɗɗe ne da na namiji da na ya mace aka same ka aka same ki wanda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan yadda ake samun ɗa namiji da izinin Allah ko ƴa mace shine idan aka samu saduwa tsakanin mata da miji maniyin ɗa namiji ya rinjayi maniyin ƴa mace ana samun ɗa namiji ne da izinin Allah ya ce idan kuwa maniyin ya mace ne ya rinjayi na ɗa namiji to aka Allah ya ƙaddara haƙa wato samun ɗa a wannan saduwa za a samu ya mace da izinin Allah wannan shine asalin tsarin da bature ko kuma malaman kimiyya musamman likitoci suke kira chromosomes cewa idan an samu xy da kuma xx shine namiji yana da xy ita kuma mace tana da me xx to idan aka zo cross breeding a wajen malaman biology tunda daman asali sun ce ana samun fallopian tube cewa kwai yana zuwa ovary na ya mace yana zuwa fallopian tube ne ya tsaya yana jiran fertilization to take place a wannan lokaci idan an samu mating shine idan sperm din ya zo ya yi fertilizing din kwai guda ɗaya amma sperm biyu ne suka ce akan samu two identical twins amma idan ya samu ya yi fertilizing din kwai guda biyu ne daban-daban tunda asalinsa guda biyu ne kamar gwafa haka ɗaya na nan ɗaya na nan idan wannan ya zo ya fertilizing ɗin wannan wannan ya zo ya fertilizing ɗin wannan za a samu twins but not identical haka suka ce to wannan kun ga asalinsa ba wani abin nan bane asali tsari ne na addinin musulunci manzo Allah ya bamu labarin wannan sama da shekara 1436 da suka wuce to amma ne abu ne na ilimi gashi nan a zube idan aka zo fagen wato biology malaman anatomy da physiology da kuma medicine da sauransu sun bude wannan kofa a ciki to Allah subhanahu wataala yana ilhama ga rai ya nuna mata alkhairinta ya nuna mata sharri duk mutum ya san abu mai kyau ya san me abu mara kyau wannan kamar yadda imamu mujahid da qatada da imamu dhahab da sufyan al da sa'id bin jubair suka ce fa alhamaha alkhaira washar Allah ya sanar da ita alkhairi da sharri duk mutum mai yin alkhairi ya sani duk mutum mai yin sharri ya sani kamar wata baiwar Allah ce a cikin wata ramalana za ta je gidan wani boka ɗakin wani boka gabda ranar jima'a ne fa za a wuce irin da ta taho tana dan waige waige ta ga ko ba kowa mu kuma muna bayan ta muna tawa bata sani ba ta kalli gabas bata ga kowa ba ta kalli yamma bata ga kowa ba sai ta yi wuk kaman bindiga fit ko sai ta shige dakin bokan nan sai ta ce ah, a karama kalla ba an ce an daura aljanu ba sai ta ita ma aljanan kanta ne ai kaga anan ta san abin da za ta yi ba mai kyau bane ko shi sa me ba ta so a ganta shine manzala ce wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yaffali alaihin nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya kuma baka so me mutane su ganka kana aikatawa yanzu misali 'yan matan da suke zuwa naf club da daddare ranan asabar suna kiransa ladies day iyayensu na sani a iyayensu ba sa sani cikin dare in ka je abin takaici kuma musulmai za ka gansu an yi dab masu masu shan gwana a cikin su nan wanda kudin su ba wato iyayen su ba su da kudi mai yawa sai su ne masu shan gwana gwana shine kanin cocaine manya daga cikin su su ne masu shan cocaine kanana daga ciki su ne masu shan wato Dr. Blue eh su ne masu shan Dr. Blue kanki ki ga yarinyanki bakinta ya yi bulu ta ce mama ai baba bulu na sha ƙarya ne dr bulu ta sha mai sanya maye to ga irin wannan musibar da masu shan emzolin daga ciki to za ki ga lokacin da za su yi ai boye suke yi ba sa so a gansu suna yi sannan su dawo gida su yi ta bacci ba sa tashi sai karfe biyar to Allah subhanahu ta'ala ya nuna wa kowace rai ta san abu mai kyau ta san mara kyau duk rai abu mai kyau in yana yi ya san mai kyau ne kuma ya san mai mara kyau ne sai dai idan zuciya ta riga ta kekashe to shine a lokacin mutum yana yana abu mara kyau yana jin dadi shine Allah ce afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana kaga mutumin da aka kawata masa mummunan aikin sa amma shi a wajensa yana ganin kyakkyawa ce to sai dai irin wannan to shi sai Allah ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya mata ilhama mutum ya san me kyau kuma ya san me mara kyau shi yasa wani mawaki yake cewa inni bulitu bi arba'in yarminani bin nabl min qausin laha tawtiru iblis wad dunya wa nafsi wal hawa ya rabbi anta ala al khalas qadiru lallaini an jarabce ni da ababai guda hudu suna harbi na suna jifa na na farko iblis shedan na biyu san rai na uku duniya nan na hudu ran mutum idan mutum ransa ya gurɓace, to yana son abu gurɓatattu. Allah ya tsare mu to anan Allah subhanahu wataala ya tsara wannan ya ce Allah ya nuna wa dirrai abu mai kyau da mara kyau shi sa Ali bin Zainul Abidin yake cewa ya nafsu wai aki tubi wa amali hasanan asa tujazaina ba'da al-maut bil hasani ya raina ke canki ki tuba ki aikata ayyuka nagartattu saboda idan kika mutu Allah ya saka miki da alkhairi ya nafsu kuffi 'anil isyani waktasibi fi'lan jamilan la'alla Allah yarhamuni ya ke raina kuffi 'anil isyani kame daga sabawa Allah waktasibi ki nemi lada a wurin Allah fi'ilan jamilan aiki nagartacce ya Allah yarhamuni saboda idan kika yi nagartaccen aiki Allah zai ji kanki ya baki aljanna musamman a cikin wannan wata mai daraja mai falala saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da ya ce shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya zo ya karanta wannan ayar kamar yadda imamu tabarani ya kawo a cikin mu'jam nasa daga abdullahi dan abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya karanta fa fujuraha in ya karanta wa nafsin wa ma Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha sai manzon Allah ya daga ce Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha ya Allah ka ba raina tsoranta bi ma'ana tsoronka raina ta zama tana tsoranka, zuciya na tana cike da tsoranka. ya Allah idan zuciya na cike da tsoron Allah za ta yi tsafi za ta yi shirka za ta yi zalunci za ta yi keta za ta yi zina za ta yi abinda bai dace ba za ta sa abinda bai dace ba a'a za ta yi kokarin bin tsarin Allah ne saboda ran nan na cike da tsoron Allah amma idan aka samu aka san haka kuma fa me zai faru za ta yi duk abinda take so na saban Allah saboda ran babu tsoron Allah a cikinsa to shi yasa manzan Allah ke cewa ya Allah ka ba raina tsoronka ya zama raina raina na cike da tsoron Allah sa'annan yace wa zakkiha anta khairu man zakkaha ya Allah ka tsarkake raina kai ne fiyayyen wanda zai tsarkake raina anta waliyuha wa maulaha kai ne majibincin al'amarinta kai ne ka isa ka datar da raina zuwa ga abu mai kyau idan Allah ya karɓi wannan addu'an idan mutum ya nagartu ba abin daɗi ba ne gare sa kai kanka idan imani ya ratsa ka wani lokaci za ka ji daɗi a zuciyarka me yasa za ka ji daɗi saboda ka yi aikin alkhairi na tabbata duk ranar da kika yi tilawan izibi goma a rana ɗaya a ranar za ki ji kawai a zuciyarki daɗi kike ji me ke sa kike jin daɗi wazi'ul imani imanin da ya shige ki ne yake sa ki kike jin daɗi amma duk ranan da kika saba wa Allah ya kike ji a zuciyarki sai ki ji kunci da damuwa duk inda kika je zaki ji kamar ana kallon ki kamar an san ma me kike aikatawa to wannan yana nuna wato lalacewa na zuciya duk lokacin da zuciya ta lalace kuma duk lokacin da mutum yana saban Allah ko a jikinsa baya ji yana saban Allah to zuciyarsa ta kai kekashe wadda ta fi dutse kekashewa Allah kuma ya tsare mu shine yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ce me qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake ransa ya tsira duniya da ina lahira wa kad khaba man dassaha wanda kuwa ya danne ransa yayi abin da yake saban Allah ne yayi asara shi yasa wani mawaki yake cewa an tabki ala dunya wa kad alimat أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها yace annafsu tabki ala dunya raina kwadayi yana kuka akan duniya kowa yana so ya ji dadi ina so in shiga mota mai numfashi eh tana so ta sa kaya masu tsada ita ce za ta sa swiss da makamancin haka tana so ta sa kaya masu tsada yanzu an wuce lokacin exclusive yanzu ana magana swiss ne da makamantansu saboda haka ita tana so ta sa leshin miliyan ɗaya saboda mijinta ya kai e tana so ta sa leshin miliyan ɗaya ne duk inda ta gitta a san cewa ita fa ruwa ba tsaron kwando ba ne ita bukatar ta kenan rai na san abu mai kyau akan abun duniya gidanta tana so a sa ga flowers ga abu kaza ga abu kaza na kayan kale-kale ga dabbobi iri-iri kamar tana cikin gadin sa'annan in ta leka abin nan ɗakinta ko bayinta ga jakuzi an aji ita kawai abin duniya kawai take so ta ji daɗi wanda wanda za a sa shi ko na kasa, ko na sama wanda ana buɗe shi ko na kaza ko na kaza a ita tana so ta yi turai harkar hutu ‘yar madara ce ita to shi ne malam yake cewa rai na son wannan abin duniyan wa kadi alimat wannan ran kuwa ta sani anna salamata fiha kubutarka a duniya tarko ma fiha ki kyale kyale kyalen da ke cikin duniya shi za duk macen da take makwaɗaiciya ce akan abin duniya to irinsu ne 'yan matan da samari ke kaɗa su kamar mota yadda suka ga dama Ladarar ilmar lil mar'i ba'da al-maut babu gida da mutum zai zauna bayan mutuwa illa allati kana qabla al-maut yabniha sai gidan nan da ke kika gina kafin ki mutu fa in banaha bi khairin in kika gina ta da alkhairi faba maskanuhu gidanki yayi kyau wa in banaha bi sharrin in kuwa kika gina ta da sharri saban Allah ke ce kullun music wata ba iya bacci wai sai da jazz ita yar jazz ce wata ba iya bacci sai da cool music wa ita blues take ji za ta ji Celine Dion eh ita aikinta kenan ana tilawa ita kuma ta kidi za ta ji jazz za ta ji blues za ta ji silindiyon ko za ta ji ɗaya daga cikin manya-manyan mawaka za ta ji arkeli ko za ta ji wayansu daga cikinsu ita tana ita yar cool music ne akwai kuma air rocks eh, old schools ita aikinta kenan a jikini a tashe Allah sarki idan rai ranki ta yi hali kina bacci aka zare ran kuma fi mai zaki ne ki cewa Allah kaman bawan Allah da ya ce a gabansa wani yaro daga cikin irin yaran mawadata yana tuka mota a hanyar Kano motan ta yi kulikulin kubura ya ce ga kidi ya cika motan motan ta kusan dandakewa amma ga kidin nan yana ta tafiya ya ce ina lakana mai la'ilaha illallahu yaran nan yana korus ɗin waƙan nan da waƙan ya mutu a bakinsa ke ba kya tafiya motanki sai da kiɗi gidanki ba kya tafiya sai da kiɗi sannan duk inda kike ba kya zama sai an ji rocks sai an ji kiɗi to ta ga irin abin da za ta zama Allah ya tsare saboda haka Allah maɗaukaki yake cewa duk wanda ya danne ransa daga abin da yake mafi kyawu zuwa mara kyau to ya yi asaran wannan ran ya taɗe lahira kuma ya jira irin azabar da Allah ya ce zai masa me Allah maɗaukaki ya ce kallabat samud bi qawaha idin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله سبحانه وتعالى باين يا gama رنسوا دري da kuma yanda ya daidaita wannan ran ya nuna mata abu mai kyau da mara kyau saboda a dawo da hankulanmu cikin jikunanmu musan girman Allah da kuma irin ukubar da Allah yake yi wa waɗanda suka saba masa sai ya kawo mana kisan samudawa sai Allah maɗaukaki ya ce kazzabat samudu bi tagwaha samudawa sun ƙaryata annabinsu annabi salih wajen wuce gona da iri ta aikin da suke yi wani irin aiki suka yi na wuce gona da iri shine Allah ce izin ba'asa ashqaha a yayin da suka tura wanda ya fi kowa kekashewa da lalacewa a cikinsu menene dalili shine annabi salih alaihi salatu wassalam annabin Allah ne Allah ya turo shi zuwa gare su yi musu nasiha yi musu nasiha suka ce ba za mu yi imani da kai ba sai suka nuna masa wata wato wani dutse suka ce kaga wannan dutsen sai ka fitar mana da taguwa daga cikin wannan dutsen kuma taguwar mai shayarwa bi ma'ana raƙuma da yarta tana shayarwa wato ana so a kure shi kun ga dai dutse bayan da za a ce wata dabba na fitowa za ta fito daga ciki ko sai da injin ne haka ne Shi kenan annabi salih ya roki Allah subhanahu wataala daga cikin mu'jizar da Allah ya masa sai ga raƙuma ta fito daga wannan dutsen da yarta tunda su suka ce sai an fito da ita ko sai aka musu ka'ida to wannan taguwar da ta zo kuka roki Allah cewa kuka ce dole sai an nuna muku ita sannan za ku yi imani to ga ta nan ta fito amma fa da sharaɗi za ta dinga zuwa shan ruwa a teku duk ranan da za ta zo shan ruwa saboda masunta ne suna kama kifi sai Allah ce to da sharaɗi ranan asabar za ta zo ta sha ruwa ba wanda zai zo su ita za ta sha wannan ruwan a wannan ranar ba wanda zai zo in ta gama lahadi ku zo zuwa sauran kwanaki amma asabar aka haranta musu su zo su to da yake Allah yana so ya gwada su duk ranar asabar in suka zo lekawa sai su ga manya-manyan kifaye na tsallarowa ɗin ɗin zai ta bija yanzu haka muke kallon wannan kifayen za mu kyale su ha ai ba zai yiwu ba shikenan sai suka ce to bari mu yi dabara ai an ce kada mu yi su ne ranar asabar ko asabar ɗin sai su je kogi sai su haƙa rami ta yadda in kifayen na tsalle sai su fada cikin ramin wannan aikin suke yi lahadi na zuwa sai su zo su kwakwashe kifayen to anan sai suka rabu kashi uku kashi na farko suna wannan aikin kullum duk asabar za su zo su haƙa rami a gefen tekun idan kifayen na tsalle sai su dinga fada cikin ramin lahadi na yi sai su zo su kwashe kifayen su je suna amfani da shi aikinsu kenan kashi na biyu suka ce ah, ba sun san Allah ya ce kada a je ranar asabar ba suke zuwa ina ruwanmu su ci gaba da zuwa mana kamar yadda yawancin mata suke yi idan sun ga ƴan uwansu suna wani laifi ko tana laifi a ba za a ji mutuwan sarki a baki na mm, ba ruwa na sai ta yi shiru amma kuma ta iya kai gulma amma ba za ta faɗi ba a in na faɗi yanzu za a ce ni ce ba ruwa na ba ta sani ba ku kyale ta kashi na uku kuma sai suna nasiha ku ji tsoron Allah ku je da wannan aikin Allah fa ya ce kada ku je su ranar asabar sai yan ba ruwanmu kasan duk yan ba ruwanmu ko da yaushe su wani da kun cika iya yi sai suka ce limata na qauman lahu muhlikuhum au mu'azzibuhum azaban shadida sai suka koma suna cewa me yasa kuke yi wa mutanen da Allah zai halaka su nasiha ko kuma ya yi musu azaba mai girma qalu ma'ziratan suka ce a'a mu uzuri muke yanka a wurin Allah dan su ji tsoron Allah kun ga anan su wa'ancan suna nasiha wa'ancan kuma suna aikin wa'annan kuma ƴan ba ruwan mu to ina ruwan mu ba sun san gaskiya ba suka ki ba ba ruwan mu ma amma da Allah ya tashi yin ukuba gare su me Allah ya musu wa'anda suke haƙa ramin suna zuwa su haƙa ramin kifayen su shiga ranar lahadi su zo su kwashe da kuma wa'anda suka ce eh ai mu ba ruwanmu suka tsaya suna kallon su sai Allah ya ce kunu qiradatan khasi'in Allah ce guda biyun nan Allah ya mai da su dukan dukansu ‘yan ba ruwanmu Allah ma ya mai da su burrai ke ce kin ga yar uwarki na laifi ko kawarki ko kaza mm, yanzu kai magana za a ce ka cika iya yi sannan akar maki lahu saboda haka ni ba zan iya ba ka kyale ta ai ta san gaskiya to duk ranar da wata musiba za ta fada wa wannan kawanki da take wannan aikin musibar ba za ta tsaya a kanta ba har ke sai ta taba har ke sai ta taba saboda haka dole a yi nasiha wa juna amma da me da hikima eh, da hikima ake nasiha ba wai da nuna isa ba wata ce ta sa hijabi irin an tuba an daina saban Allah an bar saban Allah da ta shigo cikin 'yan uwanta mata wa'anda da suke wannan harkan wai irin maimakon wai ta zo musu nasiha ne tana zuwa ta ce sannunku tana kallon sa haka sai suka ce wacce dan kin sa hijabi ba ku san na zama baiwar Allah ba to kun ga nan babu hikima a ciki wai ita tana so ta yi musu nasiha ne to kuma amma wai irin yanzu tana ganin fa ita ta fi karfin su level don pass level wato ita yanzu lebu ɗinta ya ɗara nasu kun ga wannan ba haka ya kamata ba to saboda haka duk lokacin da mutum ya saba wa Allah ko yana ganin saban Allah duk lokacin da mutum ya saba wa Allah ko ana saban Allah a gabansa yana kallo baya iya magana to musibar idan ta zo ba tana takaita akan wanda ya saba wa Allah bane shi sa Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba waɗanda suka yi ketan kadai za ta tsaya akan ta ba sai ta shafi kowa da kowa waɗanda suke wurin Allah ya tsare mu to Allah ya ce sai suka turo wanda ya fi kowa ƙeƙashewa da lalacewa a cikinsu shi wannan mutumin faƙala lahum rasulullahi sai annabin Allah shi ne salih alaihi salatu wasalam ya ce musu na Lahi wasu ƙuyaha. za a fitan muku da wato taguwa ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah zai kaddara fitowanta daga wannan dutse za ta fito da yarta tana sha kuma za ta zo ta ci gaba da shan wannan ruwan har illa ma sha Allah to ganin haka suka ga cewa ai suna takura da yawa duk ranar asabar ake samun wannan falala na su amma su Allah sai ya jarabce su ranar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a kifayen ba sa fitowa da yawa kamar yadda suke fitowa ranar asabar jarabawa ta Allah sai suka kai wannan wannan taguwar ita ce take kama na cikas bari mu kashe ta kawai mu huta kaga mu ci gaba da samun kifi ranar asabar shine Allah madaukaki yace fakazzabuhu sai suka karyata annabinsu shine annabi Salih alaihi salatu wassalam aqaruha sai suka soke wannan raƙumin wannan raƙumar sai suka soke ta da suka soke ta mai Allah ya musu fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha sai ubangijin su yayi fushi da su ya saukan musu da azaba wannan azabar sai ta nika su Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya musu shine aka dinga musu lugude na me na bama-bamai bama-bamai ya dinga sakkowa daga sama ana musu lugude akai aka yi rugu-rugu da su to ni da ke fa idan mun saba wa Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alamar da ke nuna cewa mun cancanci Allah ya mana irin wannan lugudan na bama-bamai shine a nuna mana kisifewar rana ko wata duk lokacin da muka ga alaman kisifewan wata Allah yana mana sign ne cewa mu da muke da rai a duniya mun cancanci Allah ya mana lugudan bama bama ya kashe mu gabaki daya amma yau idan an samu moon eclipse sai dai mutane ka jana Allah sarki wallahi wata ya dan ya dan dishe Allah sarki kalla yanzu sai ya zama abin mamaki abin kallo wanda abun kuka ne a gare mu sign ne fa Allah ke nuna mana haka manzo Allah ya ce duk lokacin da muka ga an samu kisifewar rana ko wata alama ce wacce Allah ke nuna mana cewa mu a al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin da muke ciki mun cancanci Allah yayi mana lugudan ba bama ya kashe mu gabaki da amma saboda addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya roƙi Allah cewa kada Allah ya kashe mu kamar yadda ya kashe sauran al'ummomi ga baki ɗaya, Allah ya ce ya amsa shine Allah fa ke nuna mana wannan sign din alamar cewa mun cancanci Allah ya mana ukuba amma ko a jiki shi sa lokacin da dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Ibrahim aka samu kisifewar rana wasu daga cikin sahabbai suka ce wane mutum dan manzon Allah ya rasu rana ma sai da ta kisibe kai a wannan ya nuna girman yaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna magana manzan Allah ya zo a firgice manzan Allah ya fito daga gida ya fito ba riga sai da aka mika mai zani ya lullube a furgice yana cewa ya Allah ba ka ce ba za ka azabtar da al'umma ta ta matukar ina da rai ba manzan Allah a furgice ya fito aka zo aka yi sallah raka'a biyu ruku'i hudu raka'an farko manzan Allah ya karanta Fatiha da Bakara har sai da dire da ya dire ya yi ruku'i ya daɗe a ruku'i kamar tsayuwar da ya na karanta bakara sannan ya ɗago daga ruku'i sai ya karanta fatiha da ali imran har sai da ya dire ta sannan ya ƙara ruku'i ya daɗe kamar yadda ya karanta fatiha da ali imran sannan ya ɗago daga ruku'i sannan ya tafi sujjada ya daɗe sujjadan farko kamar yadda ya karanta bakara sannan ya ɗago a sujada ta biyu ya dade kamar yadda ya karanta Ali Imran sai ya taso a raka'a ta biyu ya karanta Fatiha da suratul Nisa'i sai da ya jirita sannan yayi ruku'i kamar yanda ya dade a karatun Fatiha da Nisa'i sannan ya dago daga ruku'i sa'annan ya dade sannan ya koma Fatiha da suratul Ma'ida sai da ya jirita sannan yayi ruku'i gwargwadon tsayuwar da yayi sa'an nan ya zo ya sujada sannan ya sallame a wannan a lokacin da yake sallah aka ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zafara haka ya ja da baya yana cikin sallah aka ga ya kai cafka yace yana idarwa iyayenmu mata ya fara kallo ya ce jama'a iyayena mata ku ji tsoron Allah ku yawaita istighfari a wannan sallan da na yi Allah ya nuna min majoritin yan wuta ku ne majoritin 'yan wuta ya ce ku ne mata ya ce a wannan sallan da nake yi Allah ya nuna min mafi galibin 'yan wuta mata ne na leƙa wuta sai na ga mafi yawan 'yan wuta mata ne da masu kuɗi ya ce ittalatu fin nari fara'aitu akthari alihan nisa'u wal aghniya na ga mafi yawan 'yan wuta mata ne da masu kuɗi yace wattalatu fil janna yace da na leka aljanna fara'aitu aktsari alihal fuqara' sai na ga mafi yawan 'yan aljanna talakawa ne abinda ba kwa so ko? abinda ba so talauci to ya ce sai na ga mafi galibin 'yan aljanna talakawa ne aljanna na da ƙofofi guda takwas kofofi bakwai na talakawa ne kofa ɗaya ce tilo na masu kuɗi tana nan Allahumma rizquni emergency ya Allah ina so ka bani kuɗi ya Allah a ke yanzu kuɗi kike tunani to manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya leka wuta sai ya ga mafi yawan yan wuta mata ne ya ce a wannan sallar Allah ya nuna mun wutan jahannama yadda take hauhawa shi ya sa kuka gana firgita na ja da baya Ya ce a cikin sallar nan Allah ya nuna min kayan marmari na aljanna fruit na aljanna Ya ce shi ne kuka gana na kai cafka ce da na tsinko kwaya ɗaya daga cikin kayan marmari apple ɗin aljanna har duniya ta naɗe ba za ku iya cinye ta ba ashe kenan aiki muke bukata tukuru ko mu sami ina to wata za ta iya cewa to malam ya kake nufi ni kuma muna da kuɗi kana nufin kenan ba za mu shiga aljanna ba a'a <laughs> malam bai faɗi haka ba abin nufi idan kika yi aikin aljanna da kudin kuma ta halal ne aljannan ki ba zai taɓa zama ɗaya da na talaka ba mai kudi idan ya samu kudinsa sos ɗin kudinsa halal ne malak idan ya shiga aljanna aljannansa ba zai taba zama ɗaya da na talaka ba amma kuma darajar da ke tsakanin talaka da mai kuɗi a wajen shiga aljanna shine shekara ɗari biyar talaka sai ya shiga aljanna da shekara ɗari biyar mai kuɗi na nan yana akawuntin ɗin auditin ɗin kuɗinsa yadda aka yi samu mai shiga aljanna kenan ba mai kudin da zai shiga aljanna sai ya yi shekara 500 yana auditing da accounting ɗin kudinsa yadda ya samu sisi taro zuwa miliyan da biliyan da tiriliyan ɗin da ya samu yana accounting yadda aka yi same su yadda aka yi ya kashe su shi kuma talaka yana nan yana hutawa yana jin daɗi yana cin abincin aljanna da shekara 500 ya mamanta amma kai ana accounting ɗinsa amma duk da aka dai talauci ba abin nema ba ne ko to Allah ya ba mu kuɗi mai albarka wanda za mu yi amfani da shi mu yi wa addinin Allah hidima kuma Allah ya sa kuɗinmu ya zama sanadiyar shigan mu aljanna kada kuɗinmu ya zama sanadiyar halakanmu sa'annan kuma talaucinmu Allah ya sa ya zama na shiga aljanna kada ya zama na shiga wuta ai babu bala'in da ya kai talakan Najeriya ya shiga wutan jahannama kai dai a Najeriya baka ji dadin Allah ba haka ne sannan a lahira ka sha wutan jahannama ai bala'i sai yayi yawa a duniya baka ji dadi ba a lahira ma baka ji dadi ba ai bala'i sai yayi yawa to ai babu wanda rayuwarsa take cikin hatsari kamar talakan Najeriya ka hakura ka jajurce ka bautawa Allah saboda idan ka mutu ka ji dadin ina la aljanna to kai a duniya baka ji dadi ba a lahiran ma baka ji dadi ba ta Allah sa tararu kenan wannan bala'i ayyayi yi yawa to saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi aiki tukuru saboda mu samu ina aljanna to ga abin da Allah ya musu na ukuba na azaba sai Allah ce wala ya khafu uqubaha baya tsoron ƙarshen al'amarin da ke kansa na soke wannan raƙumar ko kuma taguwar da yayi kuma ga abin da ya biyo baya mutum da ya suka hada baki suka tura wanda ya fi kowa iskanci aka ce ya je wannan aikin kuma ya je wannan barna ka san haka rayuwa take ‘yan mata suna yaudaran kawukansu sai ke ga a cikinsu a kowace tafi kowa tsageranci ita ake turawa sai ta je ta yi wannan barna kamar wani bawan Allah ne da ya ga wata bayar Allah ya yi mata nasiha akan abin da ta yi mana kyau sai kawayenta suka ziga shi suka ziga ta suka ce ai ya mare na miki wayo ke da kike a jabo din yadda kike yar madara kawai yanzu yana gaya miki magana ba za ki ci uwansa ba sai ta kira shi ta sa ta kira shi wani ɗalibi ne ɗalibinmu ne ta kira shi ta ce don uwarka ka je ka yi wa uwarka nasiha wanda ke sa wandan kaninsa sai suna dariya kegeya ya ban shi haka ba suke mai wai musulma ce fa wai saboda nasiya an ganta da saurayi tuna abin da bai dace bai mata nasiya wai shine ta je ta gaya wa kawayenta suka zuga ta ta kira shi take zagin shi kenan uwa da uba take masa wanda ya fi kowa kekashewa kin ga ta fi kawayenta kekashe zuciya shi sa suka ziga ta zo tana wannan barna to duk wanda ke irin wannan abin fa ya sani fa baya jin tsoron me zai biyo baya me Allah zai masa me Allah zai masa irin wannan halin da yake ciki idan kika mutu me zaki zaki je ki gaya wa Allah zaki ce a ah, ai saboda ni kaza ne ko kaza ne ko kuma kawaye su ziga matan aure ce wata ce mijinta na cuɗa ta yana walar da ita yana mata kaza sai kawarta ta zo ta ce hmm ke matsala ta da ke ana magana sai ki ce ke yar izala ce baki ci uban shi ba ni na da ya min iskancin ai wajen boka na je aka min asiri aka bani na hada mai da zuciyar kare na hada mai miya ya ci sai abin da na faɗi wai tana gaya wa kawarta ita ma ta je ta yi wa mijinta asiri ke kina tunani idan kika yi haka wanda ya halicce ki baya kallon ki kuma kina tunani idan kika mutu zaki shiga aljanna kina musulma kuma kina tunanin ƴaƴanki maza su ma da kika haife su ba za a yi musu haka ba kuma kina tunani baban da ya haife ki shi ma mamanki ba za ta mai haka ba ko kina tunanin yayyinki maza da kannanki maza su ma ba za a iya musu haka ba kuma kina tunani in kika mutu za ki shiga aljanna irin wannan hali in kin san ma kin taba yin irin wannan to kije ki tuba tsakaninki da Allah kije ki watsa kije ki lalata wannan abin shine zaman lafiyar ki. amma in kika mutu da wannan aiki sai dai ki labarin aljanna amma ba za ki taba shiga aljanna ba saboda duk macen da ta mutu tana tsafi ta mutu a matsayin mushrika Allah kuma ya ce wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar Allah ce duk mutumin da ya tarayya da ubangiji tabbas Allah ya haramta wa wannan mutumin shiga aljanna Allah ya haramta wa wannan mutumin kwata-kwata shiga aljanna kuma makoman wannan mutumin wutan jahannama azzalimi ba yi da mataimaki mata dole ne ku ji tsoron Allah duk ababen da kuka san da kuna yi tsakaninku da Allah kowa ta san abin da take yi ta je ta tuba tsakaninta da Allah ku je ku tuba daga wa'anda suke amfani da damar da mazajensu suke basu suna zuwa suna lalacewa a waje abin takaici wallahi wani bawan Allah ya kira ni sati ɗaya kafin ramadan a hankalinsa a tashe yake cewa matarsa ke fa wai ya gano cewa matarsa ma tana fita da wani namiji kuma ba ma wannan ba har ma sun yi detin cewa zai aure ta kuma tana da miji ya ce malam sai na yi dabara na samu namban mutumin ina ta kiran shi har na zo muka zauna da mutumin a matsayin ni wanta ne har sai da na yi bincike ma yana lalata da ita ya ce da ya gama mun bayanai sai na ce mai aini mijinta ne malam sai yayi kaman ya zube kawai hankalin sai ya tashi ga irin halin da yake ciki cikin damuwa ya rasa inda zai sa kansa a rayuwarsa saboda ga abubuwan da ya binciko yana matarsa tana yi kuma duk menene akan abin duniya akan abin duniya yanzu nan za ka ga mace ne za ta ce a bata ita bata damu da duk wani abu ba ita dai a samu ready made duk abin da za a je a yi a je a yi amma ita dai kawai a samu irin wannan kina tunanin Allah ba zai tambaye ki ba kina da miji kina fasikanci abinda bature ke kira adultery kina tunanin Allah zai kyale ki kina budurwa har ki bar wani ɗa namiji ya zauna yana taba jikinki kina tunanin Allah zai kyale ki to ba baki sani ba bari ji abin da mazan suke yi in yau ta baki yayi zai fito cikin abokansa zai ce zina ma da ke. saboda haka daga ranan abokansa sun daina ganin ki da mutunci na anguwan da ta ai wata kaza ai saura ce ta wani saboda haka duk ana labari sai ka ji an ce in yarinya ce ta gama jami'a sai ka jana cewa to wallahi wacce dai tun da aka gama jami'a gashi ta gama service yanzu duk wanda ya zo saurayi in ya zo kwana biyu sai ya tafi sai a daina jin labarinsa duk wanda aka ce ya zo sai ya ki zuwa anya ba tana da aljanu ba ne yanzu sai a jingina wa aljanu in tana da kishiya baba tana da kishiya sai a ce ai kishiyar babata ta ne ta mata asiri alhali na misis din abin da take yi ne ya jawo haka shine lalacewanta da irin ababen da take yi duk ya kai ga kowa zai kyamace ta duk saurayin da za ta wuce da idan da zai dinga kallon ta kenan ke kuma kina ganin wani abu burgewa ne sai ta dade 25 26 27 28 30 an tafi 35 an tafi 40 ma an tafi shikenan sai dai ta koma ana istighfari istighfari shikenan an tafi to me ya rage mata tana close to her menopause me ya rage mata shi yasa dole ki ji tsoron Allah ki daina irin wa'annan abubuwan wallahi wannan abun takeici ne ƴaƴanmu ne ke yin wannan abun kuma iyaye wai abun burgewa ne sai ku kyale ƴaƴanku mata wai ta je tadi a cikin mota wa ya ce tai tadi a mota ke lokacin da mijinki aure ki a cikin mota kuka yi tadi tsakani da Allah me yasa ba zai zo cikin falon gidanku ba ya zauna ido na ganin ido dole ne me yasa ba za a yi wannan aikin ba sai dai ta daga baya ya yaudare ta daga baya kuma shikenan ina magana aure ya gudu saboda dama abin da yake nema ya samu ya gudu ba zai ƙara dawowa ba kuma in ya tafi sai ya bada labari wanda ya ba labari da idan zai zai dinga gaya wancan ya gaya wancan wancan ya gaya wancan ni wannan ni na ga wanda irin wannan abin ne ya faru da ita abin ta ci lokacin muna nan sabis, ba irin nasiya da ban yi wa bayar Allah nan ba Platun din ba ɗaya da ita musulma ce arne take bari yake masakin dinta. yarinyar nan da daddare na zo na same ta na ce mata do you mind me talk to you ta ce no tana kallo na ka ina magana in na yi magana sai ta haka tana ta kallo na har na ce mata duk abin da na faɗi don Allah in na yi ne don ya ɓata miki rai ki hakuri, wallahi ba na yi ba saboda na ga ki ƴar ce musulma a matsayina na ɗan ki musulmi abin ta kai ne a ce ki ba da kanki ga wanda ba musulmi ba na wuce sai ta ce thank you kawai sai ta yi haka gari na wayewa bawan Allah nan na zaune ina yana zaune akan kujera ni ina gefe wallahi tazo ta zauna a cinyen shi kawai sai ta jiyo tana kallo na tana karkata kama haka tana kallo na eh tunda na mata nasiha in yi abin da nake so shikenan sai na kawo da kai nayi kaman ban ganta ba sai na kira wata mata sai na ce ya zo nan matan ta dan manyanta sai na ce ya dan Allah zo kin gonce yarinyan wawiya ce ba ta da wayo na mata nasiha amma ga abin da take nace kin ga yanzu in an fita daga nan kam ba cikin gari za a je ba nace bata taba tunanin in ta zo cikin gari akwai wani namiji da zai ganta kila kanina ne ko dan uwana ne ko abokina ne ko wanda ke zama a karatu na yana jin nauyi na in ya tambaye ni akan ta kina ganin zan ba da good comment akan ta na nasihat da mai mata kenan amma bata gane ba ke tunda ke mace ce kila ki dan kawo mata shi a kusa kila za ta iya ganewa the next thing sai ta kai ni ƙara wai na sa mata ido to don Allah haka fa ƴaƴan mu wa'ansu suke yi mata daga baya a zo a ce ai ba ta da miji bata samu miji ba gari yayi wahala waye waye waye alali ta gama lalacewa a waje duk namijin kirki yana so ya auri mutune kirki haka ne wani bawan Allah ne ya yi makin ya sha tutulin ɗinsa ya yi marisa wata bayar Allah ta zo wucewa wata ɗaliban mu ta gaishe ni malam ina gajiya kaza kaza na amsa muka ta wuce yana kallo na fa yana ɗan ɗingishin ya yace ya uttaz sai kalle shi ya, sai ce sai yana nuna ta sai ce me wai yana santa sai na kalle shi kana santa sai ce min eh sai na ga ya dan fara shafa kai yana dariya sai na ce me na san ba za ta so ni ba sai na ce me yasa ai ni ba ustazu bane sai na ce kana son ta yace eh sai na ce to ka zama ustazu zan maka hanya ka aure ta sai ce ba yawa sai na tsaya ina mamaki wannan bawan Allah ya shafa ya sha ya riga ya yi marisa baya iya gane wannan mai kyau ne wannan mara kyau amma har duk da lalacewan kwakwalwarsa ya iya gano wannan ya kirki ce irin ta ya kamata a aura to ina ga mutumin da bai sha kodin ba bai sha totonin ba bai sha koken ba bai gurbata da kwakwalwarsa ba ai shi ne ya fi cancanta ya zaɓi mai mutuniya na tsatsa wallahi in gaya muku hatta mutanen banza idan sun zo neman aure za ka sun ce ya ustaz idan an samu baiwar Allah hafisa, mai hankali mai addini mai hijabi ko ina har mai niqabi muna so irinsu muke so mu aura in ka ce to ba za ka aure irin wanda kuke sai su ce a wa'ancan na harka ne amma mata aure su ne wa'annan to ke kin yadda ki zama yar harka ba na aure ba kin yadda ki zama irin wannan to ki ji tsoron Allah ki tuba daga irin wa'annan abubuwan sai ki ga Allah ya sanya albarka a rayuwarki sa'annan kuma iyaye mata kuna daga cikin abin da kuke yi wa ƴaƴayenku baki sai ya bi su su lalace duk yadda ta bata miki rai a matsayinki ta uwa ba tsine mata zaki ba ba zaginta zaki ba addu'a zaki mata Allah shirye ta wacce kaza Allah shirye ki shirya ta addinin musulunci Allah ya sa ki gane abin da kike ba daidai bane in Allah ya karba zaki nagartu ko ba za ta nagartu ba idan kuma kika ce wacce hmm. ke fa ya mace ce me kike nufi wato abin da ta yi miki ita ma me za a yi mata abin da kike nufi kenan kin ga ki kike mata to ba aka yi kamata ba ki dinga mata addu'a Allah ya shirye ki saboda bakin ku nan yana da kaifin gaske a wajen addu'a ko batin rai kika yi akan ɗa sai ya bi shi ko ya to me yasa ba za ki in ƴaƴanki sun bata miki ne ki musu addu'a na shirya yafi da zaki ki dinga tsine musu ki dinga zagin su da makamancin haka iyaye mata kuna da wannan wani lokaci yara tun suna kanana kuke zazzagin su musamman yaro in yana sha ana shayar da shi nono in ya cije ki wakan ki ce Allah shirye ka sai ki ce shegin ya cije ni to kin ce mai shege don girman Allah shege mutumin kirki ne ko mutumin banza eh mutumin kirki ne ko mutumin banza mutumin banza ne shege ko to kuma manzo Allah ce la tad'u ala auladikum kada ku yi wa ƴaƴanku mummunan addu'a kuma kin ce wa yaron ki shege Ba kin mai mummunan addu'a ba kenan aikin shegu shege ai dan iskan mutum ne to don Allah iyaye ku dinga kokarin controlling din bakunan ku duk lokacin da ƴaƴanku suka bata muku rai ku dinga musu addu'a na shiriya in kin kafa goshinki a ƙasa ki ce Allah shiri ƴata wacce sa'annan ku dinga yawaita yi wa mazajenku Allahumma ji zauji li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdihi li ahsaniha illa anta wasrif anhu sayyi'aha la yasrifu anhu sayyi'aha illa anta ya Allah ka shirya da mijina zuwa ga kyawawan ɗabi'u ya Allah babu wanda isa ya shirya da shi zuwa ga ɗabi'u masu kyau in ba kai ba ya Allah ka kawo mai da munanan ɗabi'u babu wanda isa ya kawo mai da munanan ɗabi'u in ba kai ba in Allah ya shirya shi waye zai ji daɗi ke za ki ji daɗi ko in kuma ya lalace fa saboda yawancin ku akwai wanda ba su da yafiya yanda wanda yake azabtar da ni na fiye mai ai ya bore ni Allah ya isa ban yafi ba to idan kika ce Allah ya isa ya ci gaba da cutar da ke kuma fa ke za ki fi wahala Allah ya shiryar da mu saboda haka anan mu takaita saboda na ga akwai tambayoyi masu yawa insha Allah idan Allah ya raya mu gobe sai mu daura daga inda muka kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk No. Assalamu in ji mai tambaya ta farko ta ce malam menene hukuncin wanda ya sai keke na tef ya ce a rika kawo masa balans eh to a kawo miki balans ta yaya me kike nufi shi ka'idar da ta kasuwanci ya kamata a ce a idan kin ba da mashin din sai a yi kwata system bi ma'ana idan abin da ya samu a ranan ke ki ɗauki kashi biyu shi ya ɗauki kashi ɗaya misali ya samu dubu hudu kin ga nawa za ki ɗauka dubu biyu za ki ɗauka da nawa ko kuma ki ɗauki dubu uku shi ya ɗauki nawa dubu ɗaya to amma mafi galibi masu aikinmu babu aminci a tattare da su mayaudara ne matuta ne da makamancin haka saboda haka kai mai fixed price akwai hatsari a ciki riba na shigowa ciki saboda yana iya yiwuwa a samu wani uzurin da ba a samu wannan kuɗin ba waye ya cutu shi ko ina fata an gane shi kuma ya cutu ke kullum kina me ke dai kina samu shi kuwa me shi ko ya samu ko bai samu ba ke ba ruwanki wanda yake kuskure ne shi kuma manzo ce la darara wala dirara yanda ya kamata a yi kenan ki samu amintacce ku yi wannan tsari yafi da a ce kullum sai ka kawo balance kaza akwai rashin lafiya akwai wani uzuri da zai iya kama shi da makamancin haka shi za karshen ta irin wannan suke ba masu taba kalashi su je su lalata muku mashin tunda ba shi bane ke abin nan to ya kamata a bi shi irin wannan tsari yafi Allah sa mu dace sai mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum wa alaikum ta ce malam ina da yaro mai shekara goma sha shida amma yana sikla ne idan ya yi azumi sai jininsa ya sauka sai na ce ya bari azumi to ya hukuncinsa zai ciyar ne za a ciyar masa ne to ai baki za ki hukunci likita ne ya kamata ya hukunci likita ne ya kamata ya hukunci cewa a halin da yake ciki idan yana azumi yana da illa ga lafiyarsa zai iya kai ga halakarsa to sai ya ajiye azumi ya dinga ciyarwa ina fata an gane sa'annan kuma ba ke zaki wannan hukuncin ba likita ne zai tabbatar da ga yanayinsa idan ya yi azumi ga irin halin da zai shiga shi kenan in dai haka ne to babu komai zai ciyar idan ya tabbatar da cewa zai kai ga halaka ba zai iya azumi ba to sai ya ciyar har zuwa ranar da Allah zai warkar da shi sannan kuma zan baki shawara ki neman masa fitsarin raƙumi ya dinga sha in Allah yadda zai warke da izinin Allah na'am sai mai tambaya ta gaba ita ma ta ce assalamu alaikum wa alaikum salam ta ce malam mutum ne yana karatu sai ya zo wurin da ake sujjada shin dole ne sai ya yi sujjadan nan ko ko ba dole ba ne sujjada ba dole ba ne in kin yi kina da lada in baki yi ba ladan ne ya kubuce miki shikenan satin da ya wuce ta rubuto tambaya ta biyu wani karanta wasu, saboda da wanda amfanin ta ba amma ta ce menene ma'anar iseta iseta ana ga ko suna ne Allahu to ni ma ban taba ji wannan sunan ba sai a bakin ki yanzu ku yanzu matsalar ku ku iyaye mata sunaye na burgewa shine ke damun ku wai kawai kuna son suna na burgewa a zamanance a sawa ƴaƴan ku? wannan kuskure ne da yawa ba ku sani cewa fa suna na tasiri akan mai sunan akwai suna na tasiri a cikin akan mai sunan ina so ku fahimci wannan sakon da yawa kukan yi kuskure akwai a nan kusa akwai bawan Allah da ya taba sawa ƴarsa suna wai mal'una tsinanna mal'una aka je har gida aka same shi wani faga ma'anan sunan ya ce kai Allah ku gyale sunan da na ji a ka'aba sannan ku ce mun wai abin nan to kuna da irin wannan matsalan ku ce ku kuna son sai sunan da take burge ku ku san wannan ka'ida suna na tasiri akan mai sunan shi sa ku za haƙƙi ne ba ku kuke da haƙƙin sa wa yaran ku suna ba mazajen ku su ne Allah ya ba su haƙƙin su sa wa ƴaƴa suna ba ku ba alfarma ya miki idan ya ce ki sa wa ɗanki suna to ki sa wa ɗanki suna da yake da amfani mai albarka wani mutum ya taɓa kawo ƙaran ɗansa wajen da Na'umar cewa ɗansa baya masa biyayya sai da Umar ya kira ɗan ya ce babanka ya kawo karanka cewa baka masa biyayya haka ne ya ce eh gaskiya ne ya ce amma ya amiral mumini ina da tambaya sai ce menene tambayanka ya ce ɗa na da haƙƙi akan ubansa ko bayi da shi sai zai na umar ya ce eh yana da haƙƙi sai ce ko don Allah za ka iya gaya min haƙoƙin da ɗa yake da shi akan ubansa sai ya ce na farko ya zaɓan masa uwa ta gari sai ce babana bai zaɓan min uwa ta gari ba kun ga matsala ta farko kenan ko sai ya ce na biyu kuma ya sanya masa suna mai kyau sai ya ce wallahi babana bai samun suna mai kyau ba suna na jagulalle sai ya ce mena na uku ya ce ya karantar da shi ƙur'ani ya ce babana bai taɓa karantar da ni addini ba sai da na umar sai ya juyo ya kalli uban sai ya ce kai ne ka saba wa ɗanka shi tun kafin ya zo duniya yanzu kuwa kake girban abin da ka shuka shi ne ɗanka yake maka ji da rashin biyayya saboda abin da shari'a ta ce ka bi baka ka ba yanzu kuwa kake girban aikin da ka shuka wa kanka saboda haka kuskure ne ku daina sa wa 'ya'yanku sunaye wai don burgewa a ina son eh, eh, a sa mata suna yasmin kayan marka kayan fa irin kayan gonaki ne yasmin Allah ya sa mu dace ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce shin da gaske ne yankan farce yana karya alwala Mu wai idan mace tana al'ada bai halatta ta yanke farcenta ba ya halatta kuma yankan farce baya karya alwala kuma ko da kina al'ada za ki iya yin yankan farce ba abin da yake da alaka da wannan sai mai tambaya ta gaba ta ce malam idan mutum yana sallah sai ya manta ya karanta sura ina ga bai karanta fatiha kenan ba eh sai ki dawo ki karanta fatiha sa'annan sai ki karanta surar sannan ki wato kabliya ko kuma ki yi ba'adiyya idan an ce ba'adiyya saboda mata kuna da matsala mafi galibi da za mu turke kofar nan mu ce ba wacce za ta fita sai ta mana bayanin kabliya da ba'adiyya da wacce za ka ji tana gub gub gub gub saboda an kasa bambance menene kabliya menene ba'adiyya in an ce kabliya ita ce sujada biyu kafin a sallame in an ce ba'adiyya ita ce sujada biyu bayan an sallame to sai ta yi ba'adiyya bayan ta karanta fatihar saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiya ba saboda haka tunda mantuwa ce sai ki karanta fatiha sannan ki karanta surarki shikenan sai ki ba'diya idan kin sallame sai ki sujada guda biyu shikenan ya wadatar miki ah, ta ce ya yi ruku ɗaya idan ya idar da sallah sai ya manta ya yi sallama da yi sujudar kamaliya ba zai iya yin sujudar ba'adiyya zai yi ba'adiyya kuma ya wadatar masa sai mai tambaya ta gaba ta ce tambayar ta shine wai idan mutum ya yi sallar tarawihi a gida babu lada a matsayin ta mace Aya ya ma fulada kin fi wacce ta zo masallaci ta yi sallah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar da zaki ya uwar dakanki ya fulada akan sallar da zaki a falanki sallar da zaki a falanki ya fi lada akan wanda zaki a tsakar gidanki wanda zaki a tsakar gidanki ya fi lada akan wanda zaki zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki haka manzo Allah ce to ke wacce kika fi so ladan koko akasinsa saboda aka yin sallah a cikin ɗaki ya fi lada eh ya fi lada sai ki ajiye wajen sallah a cikin ɗakin ki ki ajiye wajen da zaki dinga sallah da dumaki ya zama a wajen ki ke sallah ummu atiya ko ummu mulaika radiyallahu ta'ala anha kakar anas kenan lokacin da take so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah a wajen da za ta dinga yin sallah a ɗakinta manzo Allah ya zo gidanta ta nuna manzo Allah ga wajen da zai yi sallah taburma ce ta yi baka ta koma baka wannan ana sai ce saboda dade wanda ta yi talaka ce sai da muka yayyafa shi da ruwa haka ana sai ce sai da muka yayyafa wa taburman ah, ruwa manzo Allah ya hau kai yayi sallah yace manzo Allah na gaba ni ina bayan manza Allah kakanmu kuma tana bayana shi kuma yaro ne aka yi sallah sannan tarki wajen tana sallah saboda haka sai ki ajiye waje a ɗakin ki ya zama wajen da kike sallah ne ko da yaushe ya fi lada akan wanda zaki zo falo kuma ke ko da yaushe ba ladan kike nema ba to ki dinga yin sallah a uwar ya fi akan ma har ki fita Allah sa mu dace sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ina hukuncin mijin da suka yi aure sun yi aure da shi amma yana zarginta shin akwai aure tsakanin su ko ba to matsalar daman kila an yi ne tun kafin auren in ka ji haka ana yana faruwa ne an yi zinace zinace kafin aure saboda ka shine zai dinga me ki ko da bayan ya aure ki zai dinga tunanin in ya fita kamar yadda kika yi da shi haka za ki yi da wani a waje wannan mata kuna da wannan matsala da dama akan irin wannan sakaci to shi sa babban abin da ke kawo zargi samari mafi galibi sukan yaudari 'yan mata a yau sai ya kawo sadaki sai ya fara cewa ai ke yanzu mata ta ce kuma a gida sai da ce ai ta fita da mijinta sai a fita ku kyale 'yan mata su fita Karshen ta sai ya je harka da ita idan ya dawo ya ce kuma ya fasa auren ita kuma ba za ta iya cewa ga abin da ya da ita a gida ba da irin wannan ana kuskure da dama ko da an ba da sadaki fa ke ba zama matarsa ba fa in ya mutu zaki gaje shi in kika mutu zai gaje ki to me yasa ba a yaudari kai a dinga cewa ai matarsa ce bata zama matarsa ba tana nan a matsayin me tana matsayin matar da zai aura amma bata zama matarsa ba saboda haka kuskure ne da yawancin mata kuke yin irin waɗannan abubuwan kuma samarin yanzu mafi galibin su ba tsoron Allah suke da shi ba yaudara ce kamar yadda ƴan matan suke so a yaudare su shi yasa samarin ke yaudaran su yanda yanda suke so kuma mafi galibi haka suke yaudaran su da irin wannan saboda haka ayi ayi kokari a gyara wannan mu'amala tana da matsala sosai ta yi kokari su zauna da mijinta a fayyace matsalar in wancan matsalar ne ya faru tun kafin aure yayi lalata da ita to fa har ku koma ga Allah ba zai gushe yana zargin ki ba saboda wannan fasadin da kuka yi tun farko ina fata an gane saboda yawanci mata irin wannan yana yaudarar sai ga ce ai ya aure ta kuma sun yi wannan harkar wallahi ba zai taba yadda da ke ba sai dai daman daman can in mazinaci ne yana harka a waje in daman mazanaci ne yana harka a waje to shine ba zai damu ba amma tabbas ko da bayan aure sai ya dinga zargin ki da irin wannan ya kamata ku yi taka tsantsan haka bai wata Allah ta zo ta taba samun bayan na gama program ne a DITV da irin the same case ta zo wai ta zo neman fatawa me ya faru ta ce tana tana da aure amma akwai tsohon saurayinta takan gayyace shi ɗakin mijinta kuma ya lalata da ita to yanzu Allah ya kaddara sun rabu da wannan mijin shi wannan saurayin kuma ya zo ya ce yana so ya aure ta wai tambayar da take yi a shar'ance haramun ne ya aure ta to ni abin da na ji kawai irin sai na ji abin ya yi wani yamyamyam kawai sai na ji na fara tsama sai ta fara kuka na ce ke aka kika wallahi ma nan tsotsayi ne sai na ji kamar kwada mata mari sai na ce mata babu wani dalili na shari'a da ya ce haramun ne ki aure ke ya aure ki amma barin gaya miki illa guda daya. idan kika aure shi ba zai taɓa yadda da ke ba kuma duk fitan da zai yi zai dinga tunani kin kawo wani namiji gida kuna lalata kamar yadda yake yi da ke a gidan mijinki saboda haka ki rufa wa kanki asiri tunda kin tuba daga wannan aiki kakki aure shi ki je ki aure wani ya fi miki zaman lafiya to kuna da irin wannan kuskure ku yi kokari ku ji tsoron Allah Allah fa zai tambaye mu Allah sa mu dace sai mai tambaya ta gaba ta ce menene matsayin azumin wanda aman ya zo masa shin idan aman ya fito ya karye azumin idan kuma bai fito ba ya koma shi ma menene matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man zara'ahu alqai'u fala shay'a alaihi duk mutumin da amai ya rinjaye shi ya fito ba komai a kansa azumin kina nan daram dam mukaddara azum wato aman ya taso ne sai ya kai har makogwaranki sai bai fito zuwa baki ba sai koma kina da iko a kansa baki da iko ko azumin kina nan dai amma da ya zo kan bakinki kawai mai raki tofarwa ki sa ruwa ki eh, kurkura bakinki kenan ki ci gaba da azuminki amma idan ya zo bakin ki ka maida to azumin ya karye za ki rama ina fata an gane wannan bayanin yawa amma in ke kika kago aman da kanki manzo Allah ce wa man istaqa'a falyaqdi wanda ya kago amai da kansa to ya rama wannan azumin azumin ya karye Allah sa mu dace ah, sai mai tambaya ta gaba tace ina laifin wanda idan an yi kiran sallan as-salatu an gama sai ya kama cin abinci muna gaya masa magana ya ce izalanci ne azuminsa baya nan ya karye inda ya san cewa an kira sallah kuma ba wani uzuri ba ne ya kama shi wanda shari'a ta lamince misali kana iya samun gajiya da sauransu ki kwanta ki tashi gab da kiran sallah kila sura minti biyar ko ana gaggawa an dan samu brush an yi wata ma saboda tsoron kada sahur din ya kubuce mata saboda za ta wahala ba za ta ma yi brush ba ko za ta iba ruwa ne ta sa hakuri ta gur to sai ta fara cin abinci ta dan dauko ruwa za ta sha wannan shari'a ta irin wannan mutumin rangwame cewa ya ƙarasa cin abincin ko da an kira sallah ya karasa sannan ya bari ina fata an gane saboda hadisi ya inganta a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma imamu Abu Dawud ya rawaito hadisi daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tumun nida wal ina'u fi yadi ajikum fala yadhahu hatta yaqdi minhu hajatahu idan kuka ji ana kiran sallah ga abin ga kofi ko abin sha a hannunki kina sha sai aka kira sallah mazalla ce kake ajiye ki karasa wannan shan sannan sai ki bari wato wannan rangwame ne ga mutumin da ya fara irin wannan hali amma da gangan a kira sallah ka kici to wannan yana yana lalata mutum azumi ana kuma bin sa na wannan rana Allah sa mu dace sai mai tambaya ta gaba yanzu aka kawo ta magana ne game da fatawa da ka bayar na cewa zuwa masallaci babu lada wai yanda kace a'a ban ce zuwa masallaci babu lada ba mun ce wacce ta a gida ta fi lada akan wacce ta yi ne a masallaci to ke daman me kike nema ladan ko to in dai lada ne wanda kika yi a gidanki ya fi lada akan wanda kika yi a masallaci wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kenan amma duk da haka manzo Allah ya ce kar ku hana mata zuwa masallaci in sun ce za su zo ina fata an gane ke ke yanzu aka ba zabi ko in kika ga dama ki yi me in kika ga dama ki zauna a ɗakin ki ki ya fi lada in kika ga ba za ki iya ba ba laifi ki zo masallaci ki shi ma dai kina da lada amma wacce ta yi a ɗakinta ta fi ki samun lada amma ke ma kina da ladanki ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce malam don allah ina buƙatar addu'a daga yan uwa musulmi ayi yi ma yaro na bashi da lafiya to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba shi lafiya dukkan waɗanda suke irin wannan hali marasa lafiya musulmai a doron ƙasa Allah ya ba su lafiya kuma ya kare mu mu masu lafiyar kada mu fada cikin irin wannan rashin lafiyar eh kuma sai ku mata addu'a Allah ya ba ɗanta lafiya sai abin nan na gaba ita ma ba tambaya ba ce wancan sati an kawo neman taimako ne suna da yaro mara lafiya dan karami dan shekara bakwai wanda idansa daya ya rufe baya gani da shi sannan suna ta neman kudin magani kusan watanni da yawa da suka wuce wanda za a yi masa operation ne saboda haka yan sun samu dubu sha uku da wani abu suna nema da allah a taimaka musu a cika dubu talatin da biyar ne eh to sai ku sami a kungiyar amwa eh su ne za su abin nan za su yi bincike akan wannan sa'annan kuma a ciki wanda suke sauraro suna da dama ko kuma suna da hanyar da za a iya yi wannan aikin ko da kyauta ce za su iya miki hanya a miki kuma suna da lada wanda yi ma suna da lada kuma kuna da lada wanda yake bukatar takardar dai tana nan ya sun ce za a yi za a biya su ba sai an ba su ba in kuma za a ba kudin ni duka dai eh. Allah ya saka da a sai mai tambaya ta gaba ta ce malam hukuncin mutumin da yake amfani da aljani wajen cire sihiri a jikin mutum boka ne sunan shi cikaji sunansa cikaji boka ne kuma duk wanda ya je wajensa ya zama kafiri wanda kuma ya je wajensa ya gaya mai magana bai yadda ba manzo Allah ce sai kin yi sallan kwana arba'in Allah bai karba ba to kin ga in ba tuba kika yi ba ke da kika je gidan boka kafin azumi duk sallan nan da ake yi sallan ki ko sunan din gidanku ba a kiddawa sai dai in kin tuba da sharadin kin tuba in kin tuba sannan sallaki zai samu shiga amma in ba tuba kika yi ba duk sallar da zaki yi Allah bai karba ba kuma in baki ba Allah zai kama ki laifi kan laifi to dan ki san bala'in da ke zuwa yake karkashin zuwa gidan boka da ke da kika je da ke da kika yi rakiya duk hukuncin ku daya kawai ki ta san eh mun je wallahi an je wajen wani wala kya kya san sauran sai mai tambaya ta gaba ta ce da Allah malam ina so a taya min a taya mai ok a taya a mata addu'a ga ta mai suna zahara allah ya bata haihuwa to allah ya sauke ta lafiya kuma allah ya bata haihuwar hmm? to sannan tambayar ta gaba ta ce ga wata ta kawo ƙur'anai guda biyu da kuma hisnul muslim wannan na hausa ne wannan kuma na turanci ne a rabawa 'yan uwa mata da fatan tsuma idan sun samu za su sa ta cikin addu'a Allah biya mata bukata na alkhairi duniya da lahira gashi nan malama fatima gashi nan yawa sai tambaya ta gaba tana cewa da Allah malam a karewa mata nasiha akan fita ba tare da su sun sani ba idan kika fita mijinki bai sani ba fa duk abin da kika je kika yi zuwa da dawa kina cikin tsinuwar Allah kuma idan mota ya bige ki kika mutu shi shikenan sai jahannama Allah ya kiyaye saboda haka ki ji tsoron Allah ki tuba daga wannan sai mai tambaya ta gaba ta ce malam wata lalura ce ta same ni haka nan kawai ina zaune na waye gari wani abu na fito min kamar na ƙone kamar mele na yi ta zuwa asibiti amma ban yi dace ba don allah in akwai wani magani na musulunci ko addu'a a taimaka mata da shi ta nagode allah ya saka da kari to idan kina nan sai ki ɗauki bayro da fefa zan faɗi sa magunguna ki amfani da su insha Allah za su taimaka miki kina ji na <laughs> to ki nemi garin hiltit garin hiltit hiltit hiltit na ɗaya kenan na biyu ki nemi garin sazzabu sazzabu sazzabu s-a-z-z-a-b-u sazzabu na uku ki nemi garin hulba garin hulba garin hulba na hudu ki nemi garin tafarnuwa garin tafarnuwa na biyar ki nemi garin zaitun ki nemi garin zaitun na shida ki nemi ma'ul wardi rose water ma'ul wardi rose water na bakwai ki nemi zuma zuma na takwas ki nemi kustin hindi qustul hindi ko kuma qistul hindi qustul hindi qistul hindi ko qistul hindi zaki ga mafi galibi muna ana rubuta qistul hindi ne to ki neme shi Wannan garukan da na ambata zaki kwaba su ne a waje daya da rose water nan sai zuman sai ki zuba shi ki diluting ɗinsa sai ki dinga sha in Allah ya yarda zaki samu waraka da izinin Allah na'am sai mai tambaya ta gaba ta ce malam muna sallar jam'i kuma liman na karanta fatiha da sura idan na karanta na yi laifi kin yi laifi Allah ce wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun duk lokacin da aka karanta ƙur'ani ku saurari wannan karatun ku yi shiru saboda ku samu rahama ke da kika karanta kin saba ko baki saba ba in ana karatu manzo Allah ya ce idza qara al imam fa ansitu idan liman na karatu ku yi shiru abinda manzo Allah ya ce kenan kin ga kin sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kin yi kuskure anan sai nan gaba sai ki kula kake ki shiru ki saurari karatun shirin nan fa da zaki rahama ce za ta sauka akan ki haka Allah ya ce ah, sai tambayar ta ta biyu tace nafilolin dare da baki daya guda nawa ne guda sha ɗaya ne haka na Aisha ta ce sai mai tambaya ta gaba ta ce malam don Allah ina son a ƙara jan kunne ga matan aure wanda su gyari suka sa a gaba ba su da hijabi in an musu magana su ce saɓanin malamai rahama ne za su iya sa gyale yadda zai rufe musu jiki za su sa kuɗi kamar dubu goma su sai gyale fashimila kenan amma ba su da hijabi kuma ok da mata da ke daga murya in za su yi magana ga mazajen su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi duk matar da bata sa hijabi ba za dai ta shiga aljanna ba shine ka'idar hadisin kuma na nan ingantacce bukhari da muslim ya rawaito sa yace ban taba ganin ma mace irin ta ba yace Eh, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun yace mata masu sanye da tufafi amma tsarara suke yawo ki sani daidai da tsintsiyan hannunki idan ya fito wani namiji ya gani al'auranki ne tsinuwa Allah ce a kanki ina fata an gane sai yace kasiyatun ariyatun suna sanye da tufafi amma tsarara suke yawo saboda gabanki a waje yake wuyanki a waje yake ma'ilatun mumilatun karkatattu masu karkatarwa hunna ka aslimatil buqtil ma'ila suna sanya wato kansu kamar tozar raƙumi shine a cuci maza sai a sa a cuci maza a ki ganshi dogo anan ko kuma ayi yi famin a turo shi nan ko kuma ayi yi a baza shi wai a nuna tana da gashi wata in tana da gashi ya kai irin nan sai kaga an yi shi an jukulo da shi ta nan wai saboda a gane cewa ba ashe tana da gashi manzo Allah ce la yadkhulna aljanna irin wa'annan matan masu yin wannan shigan ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha ba za su shaki kamcin aljanna ba wa inna rihaha la tujadu min masirati kaza wa kaza tsakanin su da ƙamshin aljanna tafiyan shekara 500 ba za ki ga aljanna ba saboda haka ki ji tsoron Allah ki sa hijabi ba gela Allah ya ce ki sa ba hijabi Allah ya ce ki sa saboda haka in dai kina son shiga aljanna salan alin to ki sa hijabi Allah kuma ya baki ikon tuba ki sa hijabi nan masu dakawa mazajen su tsawa su sani cewa fa aljannan su suke wasa da shi saboda mijinki shine aljannan ki kuma shine wutanki da wuya ki samu shiga aljanna idan kina irin wannan dabi'a Allah kuma ya shirye ki ya sa ki bar wannan aiki sai tambaya ta gaba ta ce menene hukuncin family planning a musulunci family planning ya rabu kashi biyu akwai wanda shari'a ta yadda da shi shine child spacing child spacing shari'a ta yadda da shi amma family planning da yan boko suke nibi yara biyu ko yara uku ba za ki kara haihuwa ba wannan haramun ne shari'a ta haramta shi ina ba ta an gane Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a iyaye mata masu shayar da ƴaƴansu za su shayar da ƴaƴansu shekaru biyu ga wacce take so ta cika sa shekarun shayarwa kun ga kenan za a samu tazara ko shekara biyu kafin wani ya zo kin ga akalla yaron zai iya kaiwa uku ko uku da yan kai ko kafin a samu wani kun ga wannan ya nuna kenan ba laifi bane amma ki ce kwata kwata ke ƴaƴanki guda uku kike so mata biyu namiji daya mata biyu saboda mata sun fi tausayi namiji daya saboda an zo ka san gado shine ku. wannan to haramun ne shari'a ba ta yadda da wannan ba ina fata an gane saboda haka wani ma lokacin zaki samu yara na farko na biyu na uku na hudu duk babu amfani tattare da su sai na ƙarshe shi ne zai zo ya tausaya miki ya taimaka miki ke kuma ga kike yan boko ce kin ce mm just three a ah, ok saboda haka kin samu uku kuma duk ukun nan ba wanda zai tausaya miki hakki koma ga Allah sai dai in ya gama saboda kin tura shi London ya je yayi karatu kin tura ta London kuma sun gani cewa idan tsofaffi suka tsufa da yawa akwai me gidajen da ake ajiye tsofaffi sai dauki baban shi kawai sai kara gaba this old man is disturbing me let me go and have some rest kenan sai kara gaba ke kuma ya baka tan kana ta wahala ba wanda zai kula da shi yara rahama ce saboda haka ku roki Allah ya ba ku yara masu albarka ya fi muku ku ce a ku guda uku kuke so ko guda hudu sai a baki guda hudun kuma ba wanda zaki amfana da shi a cikin guda hudun nan ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce don allah malam a yi mana bayani akan mahimmancin hada sahun sallah da kuma yadda ake hada sahun sannan a ƙara maimaita jawabi lokacin sallan tarawi domin matan da ba su zo tafsiri su ji to in Allah ya da wannan za mu yi shi yau in Allah ya da wajen tarawihi na'am na'am sai mai tambaya ta gaba ta ce malam don Allah menene matsayin bawa wanda ba musulmi ba amma yana ga tana nufin dan aiki ne bawa wanda ba musulmi ai ba bawa sai dai housemate sai dai housemate mm. housemate wanda ba musulmi ba ki kyautata masa ku kyautata masa ku ɗauki ɗawainiyarsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mu'amalar da kyautatawan da za ku yi masa yana iya sa yayi kwadayin addinin musulunci ya musulunta kuma wanda ya kamata ku yi kenan na karasan tambayan shine menene matsayin wanke kaya da zai yi wa mutum shin za su yi sallah za su yi sallah mana amma dai da za ku samu wanda zai wanke muku da yafi sai mai tambaya ta gaba ta ce ina hukuncin wanda yana son saurayinsa wake tana son saurayinta amma mahaifiyarta ba ta so ita kuma saurayin ya biya mata rai ya biya mata rai kenan eh ya biya mata rai love don shaka kenan to amma sai a ita dukanta ni ne ita ce da laifi ko ko saurayin ne da laifi ko kuma mahaifiyarta ce da laifi ke ce ke da laifi eh love don shock you ki ce mun dai kawai love bai shock you eh wannan kuskure ne babba idan mahaifiyarki ta nuna ba ta so sai ki duba me dalilin da yasa mahaifiyarki ta nuna ba ta so akwai wani abin da kila ta hango wanda ke baki hango ba ina fata an gane sai ki sa a zuciyarki ki ce ya Allah na haƙura da wannan saurayin duk da ina son shi dan yi wa baba ta biyayya ya Allah ka kawo mun wanda ya fi shi ki gani Allah zai kawo miki ko ba zai kawo miki ba sai mai tambaya ta gaba ta ce malam menene hukuncin wanda mutumin da yake azumi amma baya sallah shin zai shiga wuta ko ko aljanna kina azumin je mage kenan ai azumin je mage kike yi ba ma sallah ba azumi kina wahalan banza ne ai a tambaya ta karshe tunda an ce lokaci ya cika eh. don Allah malam ina so ai mun karin bayani ok wannan ai mun yi family planning ne dai eh. sai malam idan mutum ya rasu kuma ana bin shi azumi za a rama masa ne eh, sai an rama masa akwai wanda ya kamata a rama masa shine idan mutumin ya yi azumin bakance na alwashi to wannan za a rama masa ɗaya kenan na biyu daga cikin wanda za a rama masa ana bin sa azumin bara bai yi ba bana sai yazo rashin lafiya ya kama shi ina fata an gane sai ya zama sanadiyar mutuwarsa to azumin da ake binsa bara za a rama masa amma na bana ba za a rama masa ba ina fata an gane saboda jinkirin da ya bai rama wancan ba amma bayi da lafiya a wannan cikin rashin lafiyar Allah ya karɓi ransa ba a rama masa azumi wannan shine magana mafi inganci Allah sa mu dace saboda haka nan za mu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai Allah kuma ya sanya albarka a cikin rayuwarmu ya sa mu dace duniya da lahira ya sanya mu daga cikin yantattu a cikin wannan wata mai albarka ya azarta mu da komawa zuwa gare sa a cikin dukkan al'amuran rayuwar mu. ya shirya mana da 'ya'yanmu mata ya azarta su da mazaje na gari sa'annan kuma mu ma iyayenmu mata Allah ya shiryar da su ya ba su ikon biyayya ga mazajen mazajensu akan abin da ba saban Allah bane dan ya zama sanadiyar shigansa aljanna ya sanya albarka a zuriyar mu gabaki daya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum akwai makullin an tsinta ga nan an kawo idan mai makullin ta ji sai tare da shi ne yana da yana da har kai magana da kuma game da wannan yaro mara lafiya kai magana da hawan da su akwai shi na mota da aka samu an tsinta idan mai mai ta ji sai tare